الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gaisuwa gare ku da kuke nan da dukan waɗanda suke jin mu a ko'ina suke daga masallacin jami'ar abubakar ta fawa ɓalewa a nan bauchi inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shi ne zama na takwas domin yini na takwas na ramadan shekara uku bayan hijira wanda kuma shi ne yini na tara ga watan afrilu shekara ta biyu miladiya wannan darasi darasi ne na musamman da muka keɓe shi domin ya zama darasi na kusa da ƙarshe akan darusa na suratul fatiha har zuwa yanzu ba mu gushe ba muna neman albarkar Allah a cikin wannan sura mun fara tun daga kan muqaddima akan tafsiri zuwa muqaddima akan qur'ani zuwa muqaddima akan suratul fatiha sai tafsirin suratul fatiha turmi na farko sai tafsirin turmi na biyu sai tafsirin turmi na uku da muka yi jiya yau kuma da yardar Allah za mu ji fa'idojin suratul fatiha ramma karɓa mu ji الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله يمكى البركة أنا wannan ita ce suratul fatiha mun ji karatunta mun ji fassaranta mun ji kuma tafsirinta a baya yau kuma da yardar Allah za mu ji fa'idojinta wannan sura ba za mu iya ƙure fa'idojinta ba amma dai na yi iya ƙoƙari na na tsinto fa'idoji guda hamsin wanda yanzu za ku ji da yardar Allah fa'ida ta farko ita ce Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana isti'aza da basmala kamar yadda muka fara karantawa don haka duk wanda zai fara karanta wannan sura ya yi isti'aza kamar yadda Allah ya ce fa idza qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaitanir rajim ka duk wanda zai bude alkur'ani ya fara wannan sura ta Fatiha ya fara da isti'aza sannan kuma yayi bismillah domin Allah da bismillah ya bude wannan sura bismillahir rahmanir rahim fa'ida ta biyu mashru'iyyatu listi'azi mashru'iyyatu listi'azati billahi fil mawadi'il mashru'a isti'aza da muka ji aka buɗe karatun wannan sura da ita dinnan, an shar'anta yinta a wurare da yawa irin waɗanda muka lissafa bayan wanda ake yi a yayin buɗe alƙur'ani da karatu ana yin isti'aza a wajen addu'o'i da yawa isti'aza a wajen shiga banɗaki isti'aza a wajen shiga masallaci isti'aza a wajen fita daga masallaci isti'aza a wajen wato addu'o'in da ake yi wato na zikirorin safiya da maraice a a'udhu bi kalimatin lahi mati min shari ma isti'aza a yayin fushi da da wurare da yawa waɗanda kaji a cikin shari'a wanda ake yin isti'aza da kuma fa'ida ta uku mashru'iyyatul basmalati fi kulle amalin zibal mun koyi ladabin yin bismillah a duk al'amarinka a kai a matsayinka na musulmi za ka miƙe ce bismillahi za ka zauna ce bismillahi za ka kwanta ce bismillahi za ka ci abinci ce bismillahi ya gulam milla wa kulbi ya minika wa kulmin mimma sannan kuma da yin bismillah a cikin dukkan al'amarin da ka ji a shari'a an ce ana bismillah a wurin to mutum ya yi domin neman albarka Allah cikin abin da zai yi fa'ida ta hudu mashru'iyyatu ta'assi bi kitabillahi fil iftitahi bil hamdalati fil khutabi wa nahwiha mun koyi ladabin alqur'ani yadda Allah ya bude littafinsa littafinsa na alqur'ani da bismillah kai ma duk abin da zaka bude ka fara da bismillah idan zaka rubuta littafi ka fara da bismillah idan za ka rubuta wasiƙa ka fara da bismillah bismillahir rahmanir rahim innahu min fulan wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan kuma idan za ka yi jawabi a cikin mutane ka fara da bismillah idan an taru ana bikin ka zo za ka yi magana ka ce bismillahir rahmanir rahim ka bude da sunan Allah domin neman albarkar Allah akan abin da za ka faɗa ka faɗi daidai kuskure kuma Allah ya raba ka da shi sannan kuma shaidan kar ya shigo cikin zancenka domin ko karatu kake yi na qur'ani sai shaidan ya nemi ya shiga ballantana kana yin zancen duniya mai sauki to haka shaidan yana tare da kai waje neman ya wargaza maka al'amura a koyaushe yi bismillah domin ka rabu da shi fa'ida ta biyar wurudul hamdi fi jumlati fi dalilun ala dawami istihqaqi ta'ala lil fi kulli hinin wa ala kulli hal farko abin da muka ji shine sai Allah ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin sai zama jumla ce ismiya jumla ismiya da sunan hamdala ta zo a ciki ya nuna cewa cancantar ubangiji da a gode masa a yabe shi cancanta ce ta da'iman tun da alhamdulillahi lalzi khalaqa samawati wal ard sannan har yanzu a sama da ƙasan walahu alhamdu fis samawati wal ard sannan har gobe a lahira walahu alhamdu fil ula wal akhira sannan har a ƙarshen magana ma wa akhiru da'awahum lillahi rabbil alamin don haka mu gane cewa godiya ga Allah ba zai taɓa gushewa ba a kowane yanayi abinda nake nufi da kowane yanayi shine dukkan wato halin da mutum ya shiga ciki akwai godiyan Allah a ciki dukkan ni'ima ana godiya ga Allah ne akan kowace ni'ima ba a gode wa wani sai an gode wa Allah saboda duk wanda ya baka wata ni'ima to ni'imarsa reshe ne daga ni'imar Allah Allah shi ya bada tushen sannan shi ya mika hannunsa kafin ya mika maka don haka ka gode wa Allah da ya sa shi ya maka kar ka gode wa ɗan adam sai ka gode wa Allah don haka gode wa ɗan adam yana biyo bayan gode wa Allah ne shi yasa wato kuma ya zama ɗaya daga cikin hanyoyi na zikirin Allah shine alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana bayan kowace sallar farilla mu ta maimaita alhamdulillah alhamdulillah sai mun yi talatin da uku ya koya mana kafin mu yi bacci mu ta maimaita alhamdulillah alhamdulillah sai mun yi talatin da uku ya ce mana alhamdulillah tamla'ul mizan alhamdulillah tana cika mizani shi yasa ko tasbihi ne zaka yi to ka hada da hamdala fasabbih amami bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba fa'ida ta shida wurudul hamdi fi jumlatin ismiyatin dalilun ala istihqaqi Allah ta'ala lil hamdi walau kana ala al makari da aka ce alhamdulillah aka fate ta a jumla ismiya wadda ta fi karfi sama da jumla fi'iliya shine domin ya nuna maka Allah ya cancanci yabo ko da abinda ya aikata kai a wurinka ba mai daɗi ba ne saboda idan Allah ya tashi yin abu bai zai yi shawara da kai ba don haka kasancewarsa mai mulki a kanka mai iko kuma shine rabbul alamin zai iya yin abin da ba shi kake so ba amlil insani ma manna duk abin da kake so ne Allah zai maka falillahi al-akhiratu wal ula Allah shine mai duniya shine mai lahira shine zai yi abin da ya so to kai tun da ba abin da ka so kadai Allah zai maka ba ko abin da baka so Allah ya maka ka gode masa shi yasa ya tabbata a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari riwayar Imam Tirmidhi ingantacciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yakan aiko mala'ika sai ce je ka dauko ran wani idan Allah ya sa aka dauko ran wani sai ya ce menene yan uwansa suka ce sai Allah ya ji ya yi hisabi akan abin da aka ce to idan Allah ya aika wani bawan Allah yana da ɗansa yana so ɗan bayi da lafiya an kai asibiti an kawo maganin gargajiya an yi ta uban yana ta kokari yana ta damuwa amma Allah ya aiki mala'ika ce je ka karɓo mu wannan yaron yaro ya tafi wannan mutum da yake bawan Allah ne duk da ɗansa ya mutu amma sai ce alhamdulillah sai Allah ya ce wa mala'ika ya fi sanin me aka yi amma sai ce da shi mai bawa na ya ce da ka ɗauki ran ɗansa sai ce na ɗauki ran ɗansa da yake ƙauna amma ya ce alhamdulillah ya gode maka sai ce ya gode mun bayan na masa abin da baya so ya ce ƙwarai ya gode maka sai Allah ce ubnu li abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd ku gina wa bawa na gida na musamman a cikin aljanna ku sa wa gidan suna gidan godiya wato na wanda ya gode alal makarihi kenan to don haka tunda Allah ya ce alhamdulillah kuma ta zo a jumla ismiya shi yasa godiyar take da karfin da ko abin da baka so aka yi maka zaka gode wa Allah ballantana abin da muke so shi Allah ya fi mana domin babbar godiya shine da Allah ya baka damar ka goden ma shi yasa ce rabbi auzi'ni an ashkur ya Allah ka bani dama in gode wani ga godiyar amma Allah bai ba shi damar ya gode ba to sai Allah ya baka dama kafin ka gode shi yasa ake gode wa Allah akan ya baka dama kuma ka gode wa Allah akan ya maka ni'imar da ya baka damar ka gode masa akan ta fa'ida ta bakwai anna Allah ta'ala ahlul lil hamdi wa annahu ta'ala yahmadu nafsahu Allah madaukakin sarki shine ma'abocin godiya godiya wato ta yanke wadda ba ta da tawaya shi yasa wannan siffa tasa da yake ta godiya cikakkiya ce wadda ba ta da tawaya shi yasa shi da kansa ma yake yabon kansa shi Allah ko ka yabe shi ko kar ka yabe shi ya yabi kansa kuma shi ne mafi girman masu yabo to ya yabi kansa da yake shi ne mafi girman masu girma na fata an gane shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce alhamdulillah ai shi yake magana kuma yace godiya ta tabbata ga Allah to kuma ka san lalle hakika godiyar ta tabbata ko mu mun faɗa ko ba mu faɗa ba shi ya faɗa wa kansa wa huwa yastahiqqu alhamda bi jami'i alwa'ihi fa'ida ta gaba wannan tsari da ubangiji ya bi na ya gode wa kansa ya yabi kansa har kai ma ka ji ka gode masa ka yabe shi shi yasa idan ka ce alhamdulillah Allah ya ce hamidan ya abdi to ai hamida nafsahu qabla an tahmidahu idan ka ce arrahmani rahim ya ce asna alayya abdi to ai asna ala nafsihi qabla an yusni alayhi abduhu to wannan yabon da Allah ke yi wa kansa ba wani bawa da ya isa yi wa kansa irin haka tunda ba wanda ya samu siffofi na cika na isa an gane ko na bunƙasa kamar Allah shi yasa ba wanda ya isa ya gode wa kansa irin yadda Allah yake gode wa kansa kuma ba wanda ya isa ya yabi kansa irin yadda Allah yake yabon kansa an fahimta ko shi yasa wato ya tabbata cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi sallama da aka zo aka yabe shi aka koda shi da irin wannan abin da zai sa mutum ya ji wani irin sai ce la tuquruni kama asaratin nasara ibnu maryam kar ku rinka mun irin yadda nasara suke yi wa annabi isa dan maryam ku rinka ce ni bawan Allah ne domin in rinka jin kaskanci a gaban ubangiji kar ku rinka faɗan abin da yasa in ji ni wani ne irin wannan godiya da yabo da kirari da kula, Allah ne kaɗai ya cancance su don haka ko za ka yi wani ka rinka takaitawa kada ya sa bakinka ya kwace ka rinka faɗa kana yabonta da siffofin Allah idan za ku ɗauki misali shi ne ku ɗauki misali akan idan mamman shata ya zo waƙa, wanda yake mata shimfiɗa ɗin nan yana yabonsa ka ji kalmomin da yake faɗa kai ka san waɗansu kalmomi kalmomi ne na sifar ilahiyya to irin wannan shi ne yabon da ya haramta bai halatta a yi wa wani bawa ba sai ubangiji ne kaɗai shi yasa da aka zo irin su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa kuma ya zama wajibi ga dukkan masu yin waƙoƙi na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su rinka yi wa kansu linzami saboda alhamdulillah wannan lamun din lamun din ta istiqaqiya ce ba wanda ya cancanci irin wannan alhamdu din irin wannan yabo mutlak sai Allah mutum baya zuwa ya saki zance akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba dan abin da ya ga dama to ballantana kuma wani wanda ba bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ballantana maroka da mawaka Abin da za su yi ta faɗa na kirari akan mutum kawai don ya ba su kuɗi ko don ya ba su wani matsayi ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin al-miqdad ibn al-aswad riwayar imamu muslim ya ce ushfu ala ru'usil maddahin turab irin waɗannan maroƙa da za su suna zuwa ku suna kururuta ku suna faɗan kalmomi da zai sa don ku ba su abin duniya suna wuce gona da iri yace ku duka ƙasa ku watsa musu idan suna yi a madadin ku ba su kuɗi ƙasa za ku watsa musu wannan fa sako ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa'ida ta gaba da Allah ya ce alhamdulillah sai ce rabbil alamin wannan ta'lil ne ga hikimar da ta sa Allah ya ce a yabe shi na ce kar a yabi wani irin yabo da ake yi wa Allah mutlak li annahu rabbul alamin wa hal hunaka rabbun akadu lil alamin akwai wani kuma ubangijin na duniya wanda ba Allah ba to ba wanda za a masa irin wannan sai Allah wani zai ce to ai manzon Allah ya girmama ai manzon Allah to wa hal huwa rabbul alamin babu wani banda rabbul babu wani rabbul alamin sai ubangiji don haka ba a irin wannan yabo kowa sai wa Allah madaukakin sarki yabo da za ta sa a rinka ba da siffofi na cika da kamala Allah ne kadai yake da siffofi na cika da kamala ina fata an fahimta shi yasa Allah ya ce shi alhamdulillah saboda shi ne mai rabbul alamin idan akwai wani da ya zama rabbul alamin shi ma sai a yi masa idan ko babu dama babu to ba wanda za a yi masa fa'ida ta goma duk yabon da wani zai yi wa wani A kan abin da bai cancanta ba haramun ne Allah ya ce alhamdulillah li'annahu rabbul alamin to duk wanda za a yaba a yabe shi kan abin da ya cancanta wannan shi yake nuna halarci da mustahabbanci na waƙoƙin yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya cancanci yabo amma za ka yi masa ne a irin abin da ya cancanta to bin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai a abubuwan da ya cancanta zaka faɗa to ina wani kuma haramun ne ka yabi wani da abin da bai cancanta ba haramun ne kai wani kirari da abin da ka san baya da shi saboda faɗar ƙarya ce ka ce wani yana da kaza shi ne kaza shi ne ɗan kaza ko idan an zo gabatar da mutum kafin ya yi jawabi irin wannan jawabi na kururutawa ana karanta sidin sa ai ta faɗa shine kaza har a rika ƙarya saboda mutane su ji su yi su wato ya burge su in ya zo magana irin wannan wuce gona da iri ɗin haramun ne ina fata an fahimta me yasa saboda Allah madaukakin sarki ya ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab duk wanda yake so a yabe shi da abin da ya san bai yi ba a faɗi abin da bai cancanta ba a kansa Allah ce fala ta hun bi mafazatin min azab kar yi tsammani waɗannan za su samu rabauta na su tsira daga azaba walahum azabun azim an fahimta walahum azabun azim don haka lallai a kiyaye kar mutum ya faɗi kalmar da bata dace da wani ba a kansa Allah ne ya dace da komi amma kowa in zaka faɗa kansa sai ka tace iya abin da ya dace da shi fa'ida ta goma sha ɗaya hamdul insani alama ma yastahiquhu fi ma lam yatlubhu ja'iz yabon mutum akan abin da ba shi ya nemi yabon don ya gina kansa ba kuma ya cancanci abin shi wannan ya halatta ina fata mun gane kan duk abin da na faɗa ka ɗauka bai halatta a yabi wani ba a'a yabon gwani ya zama dole idan mutum zai yi magana sai aka gabatar da shi aka faɗi gaskiya ba haramun ba bane kuma ba a faɗi maganar da ta wuce gona da iri ba wannan ya halatta ana fahimta ko sannan ya halatta kuma mutumin da ya yi wani abu mai kyau ka gaya masa kalma mai kyau domin alkalimatu tayyibatu sadaka sadaka ce me dalili shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na Abu Zar al-Ghifari yace ya Rasulullah zan yi wani abun kirki sai a zo ana yabona sai rinka jin wani iri ko dai ladata ne aka gama ban a duniya ya nayi abu don Allah na bada sadaka kuma an zo ana faɗa ina karatun Qur'ani na haddace kuma an zo ana magana sai mutane suna faɗa ni kuma duk da dai ɗabi'a ce ta ɗan adam zan ji daɗi amma yana damuna ta hanyar ya yi abu saboda Allah kuma an zo ana yabawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce, tilka ajilu bushral mu'min wannan shine somin tabin albishirin mumini tun a duniya a duniya ma aka maka balle ubangiji Allah shi yafi kowa godiya kuma shi yafi kowa godewa kamar yadda ya cancanta a gode masa haka kuma yafi cancanta wajen iya godiya don haka shi yasa ya halatta a yi wa mutum wannan idan abin da za a faɗa ba shi ya nema ba kuma ba don hakan ya yi ba kuma abin da ya cancanta ne za a faɗa kuma za a faɗi iya abin da ya dace da shi ba za a wuce gona da iri ba fa'ida ta goma sha biyu fi hamdihi tabaraka wa ta'ala li nafsihi raddun ala al-jabariyya da Allah ya yafi kansa ya yace alhamdulillah akwai raddi kan yan akidar jabariya aljabariya wani bangare ne daga cikin ɓangarori uku na waɗanda na, mutane dangane da imani da kaddara akwai waɗanda ake ce aljabariya akwai waɗanda ake ce alkadariya akwai kuma yan tsakatsaki su ne ahlus sunnati wal jama'a dangane da imani da kaddara yan jabariya suka ce duk abin da kaga dan adam yi shi bai da katakus Allah ne ke juya shi yadda yake so idan kaga mutum ya yi abu mai kyau Allah ne ya sa shi dole sai yi ko ya ko ya so sai ya yi? in kaga mutum ya yi laifi Allah ne ya sa shi dole inda Allah bai sa shi ba da ba zai yi ba walau a rabbuka ma fa'aluhu haka suke daukan wannan don haka Allah kawai na juya mu ne sai mun gama sai ce to je ka wuta tunda kayi kaza dama haka na halitta maka wuta fasanu yassiruhu lil usra in ka aljanna kuma dama don ita na yi kashe sa ya maka sauki kai fasanu yassiruhu lil usra wannan sune yan jabariya ba su yi wa Allah adalci ba don suna jingina wa Allah zalunci da mugunta don sun nuna cewa duk wanda ya je wuta Allah ne ya sa shi wuta dole shi bai cancanci wutar ba domin ba shi ya so ya aikin wutan ba in an yi haka kaga zalunci kenan ubangiji kuma laisa bi zallamin lil ibad yan kadariya su ne zanda suka ce a ba ruwan Allah da duk abin da kake yi bai sa ka ba kuma bai hana ka ba mutum shi yake ganin damanta in ka ga mutum yana sallah sai Allah ya kana yake ce a ah, ashe wani zai yi sallah to ga baka aljanna in ga kana sata sai ce ka wani baka kyauta ba ai ban dauka ka zamu yi da kai ba yanzu na sun yi wa Allah adalci sun jingina wa Allah gazawa da kasawa cewa Allah yana ganin ana abubuwa ba abin da ya iya sai dai ga wani kawai ya zarce kawai ya zama dan ta'adda sai Allah ce wani ba haka muka ba haka na so ba amma zan kona ka ka gona ai ana jingina wa Allah jahilci da gazawa ne ahlus sunna wal jama'a sune waɗanda suka ce ku da kuka ce Allah yana sa wannan sai muka ce eh mun yadda Allah yana sawa domin wa ma sha'una illa an yasha Allah komi sai Allah ya so ake yi wanda duk kaga yayi sallah sai da Allah ya so wanda duk kaga yayi sata sai da Allah ya ga dama don baka saka shigo cikin mulkin ta kai sata bai ga dama ba don in bai ga dama ba kai kuma ya zama bai ga dama ba ya da ka fi karfin sa kenan shi kuma ba wanda ya fi karfin sa in muka zo raddi a kan 'yan kadariya kuma sai mu ce da Allah maɗaukakin sarki ya ga daman nan kai ma fa ka ga dama amma sai da kai ka ga dama za ka yi shine wa mata sha'unan ku na farko sai Allah ya ga dama ya barka kai shine illa an sha Allah inda baka ga dama ba Allah ba zai saka dole kai sata ba don yanzu kuna zaune a nan inda kun ga dama da kuna gidan giya in kun je shiga akwai wanda zai kore ku ne me yasa kuka zo nan wa ya kawo ku ku go kawo kawun ka ko ai amma akwai dan su a can kuma inda Allah bai rubuta sunan ku ku samu wannan rabon ba ku isa ku shigo to kaga ku kun so Allah kuma ya so wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa ka ba Allah nasa ka ba wa bawa nasa sai da baka yi wa Allah zalunci ba ka jingina wa Allah adalci kuma ka ba wa bawa kuma dama domin idan ka bawa baya da dama to kana nufi Allah zalunci zai yi kenan sai ya je ya kona mutum ina fata mun fahimta ko to wannan duk yana cikin abin da muka fahimta dangane da cewa alhamdulillah domin idan da ba don Allah ya bawa bawa daman yin mai kyau ya taimake shi ba ai bai cancanci a ce alhamdulillah ba to kaga rabi ne akan duk waɗannan duk waɗannan duk waɗannan me wato waɗannan akidoji guda biyu kuma da yake rabbil alamin shine ubangijin da sai ya ga dama kuma ayi to kaga wannan kuma raddi ne akan wa akan yan kadariya wancan raddi akan jabariya wannan kuma raddi akan qadariya sai ka tsaya akan aqidar ahlus sunnati wal jamaa wa nu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi da abun da kaddara mai kyau da kaddara mara kyau da ayyukan mutane duka wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da ku da aikin ku duk Allah ne ya halitta fa'ida ta gaba ta goma sha uku kenan isbatu asma'illahi ta'ala wa sifatihi mun tabbatar wa Allah lallai Allah yana da sunaye kuma Allah yana da sifofi shi yasa ake ce tauhidul asma'i was sifat mun ji anan har sunayen Allah guda biyar alhamdu lillah waye lillah shine Allah rabbu waye rabbu shine ar-rabbu ar-rahman ar-rahim malik kaga al-malik waɗannan sunaye guda biyar wasu ne daga cikin bangare na sunayen Allah kuma walillahi asmaul husna sai Allah ya fara da su a farko farkon suran domin ya nuna maka yadda Allah ya cancanci wato ya zama Allah maɗaukakin sarki ba wani bane da yake ɓoyayye Allah maɗaukakin sarki ya bayyana kansa shi yasa ya faɗi sunansa a fili kuma yasa bayinsa suka san shi kuma yi bayanin kansa da sunansa da siffofinsa saboda babu abin da ɗan adam ya sani sama da Allah kafin ɗan adam ya san kansa in ya duba zai fi sanin Allah sama da yadda ya san kansa domin inda ba Allah da ba shi fa'ida ta goma sha hudu shi ne tahqiqut tauhid bi aqsamihi talata tabbatar da tauhidi da kasuwar ta kashi uku tauhidin rububiyya alhamdulillahi rabbil alamin tauhidul asma'i was sifat rahim tauhidul ibada ko tauhidul uluhiyya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'ida ta goma sha biyar isbatu annallaha Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un fi makhluqati iz huwa rabbul alamin wannan wato cewa alhamdulillah rabbil alamin ya tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki baya da tamkar kuma baya kama da kowa wannan kuma raddi ne akan waɗanda ‘yan suke almushabbiha waɗanda suke kwatanta Allah da wasu suke Allah kamar wane ko waɗanda suke cewa wato wani ma Allah ne ko su ce Allah maɗaukin sarki ya yi ululi akan wane tun da ya zama rabbul alamin ubangijin al'alamin to shi da ya zama allazi fatarahum wa aujadahum an gane ko wa huwa rabbul khaliq la yakunu mithla al-abd al-mamluk ba yadda za a yi ubangiji ne rabbul alamin kuma ya zama yana kama da al'alamin din ta ya za a yi ubangijinsu wanda ya halicce su shi kuma ya zama shi kuma yana kama da su ai ba zai taɓa yiwa a hankali ma ubangiji maɗaukin sarki in zai yi wani sai ya yi irin kansa ba dole yi wanda zai yi kama da bawa don haka dukkan muhallitun Allah bayi ne shi kuma Allah maɗaukakin sarki ubangiji ne shi yasa ba mai kama da shi laisa kamithlihi shay wa lam yakul lahu kufuwan ahad fa'ida ta goma sha shida haka ne isbatu an Allah ta'ala huwa auwalu awwal kabla kabla da Allah yace alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin al'alamin kafin ya zama ubangijinsu na fata mun fahimta dama shi ubangiji ne amma su ba su zama bayi ba sai da ya yi su suka zama bayin suka zama halitta ba zama halitta ba sai da ya yi su kafin ya fara halitta ana fahimta tun kafin ya fara halitta yana matsayinsa na rabbu haka ne ko wannan ya nuna ubangiji maɗaukakin sarki wato huwal awwalu falaysa qablahu shay Allah shine na farkon da babu wani kafinsa kuma tun da ya zama ubangijinsu to ko shi ne na ƙarshen da ba kowa bayansa ina fata an gane wannan ina fata ku fahimta ne ku yi nisan tunani duk kullu masu wallahi alam duk abin da ba Allah ba sunansa alam to Allah ce shi ne rabbul alami ubangijin dukkan al'alami to kafin ya yi alami din ai dole shi yana nan to ya nuna cewa ubangiji baya da farko saboda lokacin da Allah ya fara halitta ai akwai abin da ya fara halitta to kafin ya fara halitta fa ai shi yana nan don haka ubangiji huwal awwalu falaysa qablahu shay fa'ida ta goma sha bakwai mukaranatu hamdihi ta'ala bismihi ar-rabb dalilun ala tarbiyatihi lil wal inayati bihim fala ghina da Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kuma sai ce rabbi sai ya ɗauko sunansa na arrabu kafin ya ɗauko wani suna don ya nuna maka cewa dukkan halittun Allah suna bukata a wurinsa dama nan arrabu shine almurabbi shine shi shine almurabbi shine almudabbir shine almutasarrifu fi ibadihi wa khalqihi kama yasha'u kayfa yasha don haka shi yasa Allah ya zama arrabu saboda cancantarsa da kasancewa wato shi ne wanda yake gudanar da halitta kuma shi ke rayar da halittar fa'ida ta goma sha takwas isharatun ila annal hikmata fi wurudil ajiyati da zikiri ismin rabbi sabati kauni alalami na khaliqan wa kajinan wa aliman wa rasikan wa rahima da Allah yace alhamdulillah sai amfani da sunan rabbu a wajen al'alamin Shi ne ubangijin al'alami bai ce ubangijin muminai kawai ba bai ce ubangijin musulmi ba a can gaba da yi da yace zalikan kitabu larabi fi sai ce hudan gawa lil muttaqina alladhina yu'minuna amma nan kuma lil alamin ga kowa don ya nuna maka shi ubangijin kowa ne kar ka yi rowan ubangiji wa wani kowa bawa ne gaban ubangiji don aka tallata ubangiji wa kowa don shi ma zai zama cikakken bawa Allah na kowa ne na faɗa ne wannan saboda addinin musulunci ba na waɗansu ne da Allah ya keɓe naku kuku kaɗai ba addinin musulunci na kowa ne don haka a waɗa da a watsa da awarsa kowa ya samu domin rabbul alamina ubangiji ne na kowa har waɗancan da basu musulunta ba suna bukatarsa don haka kai ka musu bayaninsa domin su gane shi su karɓe shi a matsayin huwa rabbuhum an fahimta ko sane na ƙara nuna maka cewa Allah yana iya karɓar addu'a a wurin kowa wannan shi ne fa'ida ta gaba shi yasa galibi a cikin alƙur'ani za ka ga addu'a rabbi da rabbana rabbi la ta zarbi fardan rabbana atina kowa ya zo addu'a sai ce ubangiji na sai ce ubangijinmu saboda wannan sunan na rabbi da ya amfani da shi a rabbul alamin na kowa da kowa ne shi yasa shedan ma ya amfani da rabbi ya ce rabbi fa anzirni ila yawmi sun, sai Allah ya amsa ce kala fa innaka minal munzarin don haka kowa ya roƙa a wurin Allah Allah yana iya bashi na faɗi wannan ne saboda kar wani ya ɗauka don wani ya yi addu'a Allah ya karɓa wannan ya nuna shi yana kan daidai ne a'a shi Allah tun da yana da shi na alabi ne shi kowa ma ne ma yana bashi wa atakum min kulli ma ta'altumu fa'ida ta goma sha tara isti'maluhu ismahu ar-rabb دليل على أنه المربي والمدبر لشؤون جميع الخلق مؤمنيهم وكافرهم ولهذا يقبل دعاء عباده مؤمنهم مؤمنهم وكافرهم وانا نافلا فائدة تقوم تأشرين شيني دخول الإنس والجن والملائكة وغيرهم في جملة معنى العالمين دليل على على مساواتهم في العبودية تحته da Allah ya ce rabbil alamin ubangijin al'alamin ya nuna cewa dukkan mu bayan Allah ne kuma dukkan mu iri ɗaya ne a gaban Allah a matsayinmu na bayi ba wani da ya fi wani cewa wani babban bawa wani ƙaramin bawa dukan mu bayi ne in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abdan wannan mun faɗa ne saboda kar wani ya ɗauka cewa ai ku musulmi ku ne kadai bayin Allah sauran su ba bayin Allah bane da musulmi da wanda ba musulmi ba da ɗan adam da aljan da mala'iku da sandararrun halittu dukkansu bayin Allah na fata an gane saboda inda ba zama bayin Allah ba da ba ma yanda za a yi masu samu shi yasa Allah ya bar su har ma ka iya ganin su saboda su bayin sa ne shi yasa Allah ya ce ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ko ku mutane ko tsuntsayen da suke yawo a sama al'umomi ne irin ku kayi bincike akan ilimin tsuntsaye za ka gane wata duniya ce ta rayuwar wasu halittu wanda ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarka haka ƙananan ƙananan halittu kiyashi da tururuwa haka waɗanda suke cikin ruwa saboda shi ne rabbul alami shi ubangiji ne na kowa kuma dukkan mu bayi ne a gabansa to amma mu bil adama mun zama mun fi kowa saboda mun fi haƙiƙin rububiyar ubangiji mun fi bayyana ta domin mu ne muka ga kallafun sai Allah ya zama rabbu sai mu rinka bauta masa to sai Allah ya ce tun tunda kuka zama haka wala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kuma sai muka zama wala karramna bani adam mun samu daukaka saboda mu muna mun fi hakikin wannan rububiyar ta hanyar muna bauta wa Allah kuma Allah ya umurce mu ya hana mu fa'ida ta 21 da Allah madaukakin sarki ya ce rabbil alamin kuma wato da kuma yadda muke khitabinsa mu ce iyaka na abudu akwai raddi akan waɗanda suke cewa ba Allah al-mulhidun kenan sune yi waɗanda su ba su yarda da cewa akwai Allah ba in ma akwai su ba su yarda shi yake yin waɗannan abubuwa ba ne ce take yi shi kawai yana nan ne yana jira yana kallo in sun yarda ma yana nan kenan da Allah ya ce rabbul alamin radi ne a radi ne akan su cewa shine ubangijin al'alami ta ya kuka gane cewa shi rabbi ne gare su shine inda kuka ga abubuwa suke tafiya daidai ko kai dan adam da kake da hankali abubuwan ka ba kullum suke tafiya maka daidai ba wata rana suna rushewa to maka dubi yanda Allah ya sa abubuwan da baka da hankali su kuma nasu baya canzawa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ka taba ganin sama ta kode mala'iku sun zo ana renovation ka taɓa ganin ƙasa abubuwa sun canza ta ce ku matsa mala'iku za su yi gyara a sassa waɗansu abubuwa don in an zo noma a ci gaba da samu ka taɓa ganin iska ta tsaya sai mutane su je su yi protest daga baya a ce abubuwa su sake dawowa ka taɓa ganin Allah ya daina ruwa wani kuma ya ce ku bar nasa ganawa duk abin da Allah yake haka yake ci gaba wanda ya tabbatar da cewa lallai kuwa rabbul alamin na fata mun fahimta sannan a can gaba sai Allah ya ce bayan ya ce rabbana sai ya ce iyaka duk wanda baya nan ba a ce masa ka don haka lallai akwai Allah fa'ida ta ashirin da da Allah ya ce maliki yawmiddin maliki yawmiddin mamallakin ranar kiyama ranar sakamako yana tabbatar da wajabcin yin imani da cewa lallai akwai tashin kiyama fa'ida ta 23 at-tanbihu ala al-istidad li yawm al-jaza da Allah ya ce ranar sakamako bai ce ranar kiyama ba anan sai ce ranar sakamako don kai shiri akan an zo za a maka sakamako akan duk abin da kake yi sai ayar ta nuna maka ai an saba ce yawmul akhir an saba ce yawmul qiyama amma nan yace yawmud din saboda nuna maka ana magana akan aiki ne fa kai aikin da a kansa za a maka sakamako kuma iya abin da kai iya abin da za a saka maka akai in mai kyau a baka mai kyau in mummuna a maka mummuna fa'ida ta 24 takwiful muluki wal jababira bi malikil muluki alladhi yadhharu mulkuhu yawm al hisab da Allah ya ce maliki yawmiddin mamallake ranar kiyama don ya jijjiga ya girgiza zukatan waɗansu masu mulki waɗanda suke yin mulki irin na wato jabberanci da waɗanda suke yin mulki wato irin na wuce gona da iri da wanda suke mulki na danniya da zalunci Allah ya ce akwai ranar da shi ne kaɗai zai riƙe mulki a hannunsa don haka wannan jan kunne ne gare su da ya ce maliki yaumiddin za a zo ranar da almulku yauma idin lillah almulku yawma idin alhaqqu rahman. wal'amru yau yawma lillah fa'ida ta biyar tabbatar da aƙidar at-tarhib tarhib da aƙidar al raja a cikin zukatan bayi shine mu yi kwaɗayi amma mu rika jin tsoro mu ji tsoro amma mu rika sa fata da sa tsammani haka ake so bawa ya zama shi yasa Allah ya jera su anan da ce alhamdulillahi rabbil alamin in ka ji rabbil alamin sai ka ji tsoro ubangijin dukkan al'alamin balle ni duk yawan girman duniyan nan da abubuwan da Allah ya halitta a cikin neca yadda har yanzu ɗan adam bai gama gano ya neca take ba duk shine ubangijinta kai to ni kuma a ina nake ma an fahimta to daga baya sai Allah ce rahama ne rahim sai ka ɗan ji sauƙi ya ɗan rage maka Allah shi ne mai rahama a nan duniya a lahira ma akwai rahama rahama rahmanir rahim sai ka ji sauƙi. ka ji sauki karka sangarce sai ce maliki dini. kuna fahimta yadda Allah yake balansin tsakanin a tsoratar da kai sannan kuma a yi maka albishir wannan shine tsarin Allah akan addini kuma haka Allah yake so mu rayu akan tsoro da kuma sa tsammani fa'ida ta ashirin da shida shine wata fa'ida ce ta larabci wanda ake ce a fil da Allah ce alhamdu kun sani a turanci akwai ta ka'ida akan maganar wanda ake magana da shi akwai first person singular second person singular da kuma third person singular kun san shi aiko haka kuma first person plural da sauransu to first person singular shine kai ne yin magana second person singular shine wanda kake magana da shi third person singular shine wanda ake magana a kansa shi baya na wurin to da Allah ya ce alhamdulillahi inda za ka sa masa pronoun godiya ga Allah ka ba a ce ni ba da haka ba za ka ce ai ba ba za a ce kai ba da haka ba za ka ce yu ba za ka ce rabbil alamin ubangijin halittu wanne ne wani zamiri za ka sa masa hi shi kuna gane ba ko Al rahmanir rahim sai ka ce he is shi ne malik yawmiddin shi ma he is shi ne amma da kace iyaka you are kuna gane maganar kana ce shi sai ka zo kuma kace kai kamar da kana magana da wani ne yanzu kuma sai ka dawo kana magana da gashi a gabanka wannan wata hikima ce da take da zalaka da take nuna zalakar alkur'ani shine wai ana yin tambihu sami wal mustami' da kuma tambihu sami wal musmi da kuma tambihul muhatab an gane da kuma wato tambihul ghaib idan Allah ya koro magana yana yi akan wasu sai ka ji kamar da wasu ake can sai dawo sai magana akan ka sai ka ga ashe ma har da kai fa idan mai karatu yana cikin karatu sai na amfani da zamirin shi kamar Allah yana masa magana ne sai sai Allah ya magana da wani sai kai ma mai sauraro kai da ba kai kike karatun yake ji ashe har da ni a ciki kun gane maganar shi yasa Allah yake juya irin wannan yana da yawa a cikin alkur'ani wani lokaci Allah ya fara da su sai ya dawo ku wani lokaci ya fara da ku sai ya koma su saboda kowa ya samu shiga da nan da nan nesa huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum filfulki sai ce wajarai na bihim bai ce wajarai na bikum ba ana fahimta ya ce aliyahum siyafu sundusin kudurun wa istabrak wa hullu a ta'ura min fiddatin wa taqahum rabbuhum sharaban tahuran inna hadha kana lakum jaza'an wa kana ta'ayukum mashkura yana magana akan su sai dawo ya ce ku da kaji ana ta ce su din nan ba wasu bane fa ku ne da kaji ana ta ce ku wanda suke nesa ma haddasu sai sa ya ce alhamdulillah yana ta magana akan wani kana jin Allah can kuma sai dawo ya ce ka dawo ka nutsu ba gashi anan iyaka na abu an fahimta ko fa'ida ta gaba ita ce wato da Allah madaukin sarki yace iyyaka na'bu yayi taqdimul ma'muli ala al-amil mun dan yi magana akan wannan a baya don <clears throat> ya nuna maka muhimmancin ikhlasi a cikin ibada da kace iyyaka duk wanda yayi ibada wa Allah kuma ya sa rabon wani a ciki to Allah baya bukata don iyaka kai kadai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ana agna shuraka yani shirka. man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya aiki kuma ya sa wani a ciki na bar wa wancan din ni bana bukata don haka sai ka je Allah ya ce ka shi ya biya ka yana da abun biya fa'ida ta ashirin da bakwai da takwas ita ce da Allah ce iyaka na abudu wato don mu gane cewa Allah maɗaukacin sarki ya keɓe mumine da wata ni'ima ta al-ubudiyatul khassa da yace alhamdulillah rabbil alamin kowa ma ya zama bawa kamar yadda muka ce amma nan kuma kuma kowa yana bautawa Allah ko ta fuskar da ya sani ko ta fuskar da bai sani ba ko ta fuskar da ya so ko ta fuskar da baya so walillahi yazidu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan amma nan sai ya ce iyyaka na'budu wa kai muke bauta sai zama wannan al'ubudiyatul khassa ita ce wanda mu'minai kadai suke yi su ne suka cancanci Allah madaukakin sarki ya kira su da suna bayinsa bayi na musamman ba bayi na gama gari ba irin su ne wanda Allah maɗaukakin sarki yace musu wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna irin ne Allah yace in sun yi laifi ma kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim sune waɗanda a ranar kiyama Allah maɗaukakin sarki zai ce musu ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun fa'ida ta 29 ita ce wato mun gane cewa ka samu damar yin ibada ma fa falala ce daga Allah sai Allah ya baka dama shi yasa yace iyyaka na'budu kuma yace me wa iyyaka nasta'in duk wanda kaga yana bauta wa Allah ka taya shi murna Allah ne ya zabe shi don Allah ce huwa jitabaku Allah ne ya zabe ku don duk duniya suna bayinsa sai yace ku ne za ku zama bayi na musamman su kuma wanda za su zama bayi na gama gari su bayi ne amma za a kona su ku kuma bayi ne na musamman lada za a baku saboda mai yasa zaɓa Allah ya yi shi ya sa bawa ya ce wa iyaka nasta'in muna neman taimako saboda da taimakon ka ne muka shigo to muna neman wannan taimakon ya ci gaba da zama tare da mu fa'ida ta gaba ita ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce na'budu kaga sai zama fi'ili ne mudari shi ma wannan fa'ida sai ta larabci wanda shi dalilu ne ala dawami wal istimrar ai ana cikin yin abu ne in ka ji an ce na'budu wanda yake nuna in ka fara bauta karka daina bautar da kai jiya bata isa ba shi yasa bai ce iyaka abadna ba yace iyaka me na abudu don kai tayi saboda Allah ce wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka yaqin kai tawbaita wa ubangijinka har mutuwa ta yoto same ka fa'ida ta talatin da ɗaya ita ce da Allah yace na abudu kuma yace nasta'in kuma yace ihdina sai ta yi amfani da zamiri na jam'i lokacin da kake karatu ai ta yi kai kaɗan ka ne lokacin da kake sallah kai ne liman ai kai kaɗai ne liman ɗin me za ba za ka ce ihdini ba me yasa in kana sallah kai kaɗai ba za ba za ka ce ihdini ba sai ce ihdina kuma kace iyaka na'budu yanzu kana bautar ai kai kaɗai kake kuma wa iyaka nasta'in dan ya nuna maka cewa sai Allah ya amfani da akallul jam'i inda jumhur akallul jam'i talata sai maimaita sau uku da iyaka na abudu da nunun ya sake maimaita a nasta'in ya sake maimaita ta ihdina saboda duk duniya sun yi da cewa in an kai uku an cika jam'i waɗansu ce ba a kai jam'i ba idan dai aka tsaya a biyu wasu kuma sun ce daga biyu jam'i ya fara jumhurin malamai sun ce ya kai uku to sai Allah ya amfani da ukun ma saboda kar wani ma ya ce ba a kai jam'i ba don ya nuna duk abin da za a yi a musulunci tare ake yi ba a yi kai kadai da ka karka rika zalla a gida kai kadai iyaka na abudu kar ka fara azumi kai kadai iyaka na abudu in an ce an ga wata ka sha ruwa saboda iyaka na abudu saboda ba za ka je kai hawan arfa kai kadai ba domin iyaka na abudu kuma da Allah ce wa iyaka nasta'in Wurin ka muke neman taimako to haka kuma taimako da kake nema a wurin Allah na al'amuran duniya ba kowa yake neman in yaje neman sana'a kuma yana neman sa'a ba yana neman Allah ya taimake shi to duk abin da kake so ka samu albarka ka haɗu tare da mutane a yi tare shi yasa al'amura na duniya ma sai an samu haɗin kan mutane duk wanda yake zai ware ya yayi abu shi kaɗansa ba zai ci nasara ba dole sai ka yi haƙuri ka zauna tare da mutane saboda wa iya ka nasta'in fa'ida ta talatin da biyu ita ce da Allah ya jinkirta ihdinas siratal mustaqim sai da ya ce alhamdulillah rabbil alamin ya yabi kansa arrahmanir rahim ya yabi kansa maliki yawmiddin iyaka kafin ya zo addu'a ya nuna ladabin yadda ake addu'a in ka zo addu'a kar kana zo ka ce Allah ba mu a'a ka tsaya ka yi wa Allah kirari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana addu'a kai na zo Allah ka bai ce a'a kar ka yi addu'a gaba gadi sai ka yi sana'i ga ubangiji ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabatarwa kenan shi yasa Allah ya fara gabatarwa don ya nuna mana haka ake addu'a kafin a ce ihdina fa'ida ta talatin da 33 shine da Allah ce ihdina roƙo ne akan neman shiriya bayan yayi magana akan ibada wannan ya nuna ma'anar cewa wato ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in da me isti'anan da muke shine ihdina ka shiryar da mu wannan kuma addu'a ce ashe addu'a huwal ibada ashe addu'a ibada ce duk wanda ya daina roƙon Allah to kamar ya daina bautar Allah don duk ne duk bawa yana bukata a wurin ubangiji daga lokacin da ka ji baka bukata kuma to ka kangare kenan daga Allah shi yasa Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai ce innal ladina yastakbiruna an du'a'i an ibadati li anna du'a a al ibada fa'ida ta gaba wadda ita ce ta talatin da hudu ta haƙiƙu tawakkuli ala Allah fi ƙaulihi na ta'i tabbatar da tawakkali ga Allah da Allah ya ce wa iyaka na ta'i gare ka muke neman taimako aka duk abinda da za ka dogara ga Allah ɗan uwana ka dogara ga Allah karka dogara ga kowa karka dogara ga iya ga iyawarka karka dogara da cewa wane ya tsaya mu a'a ka dogara ga Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga ubangijin da baya mutuwa fa'ida ta 35 anna at-tawakkul la yunafi al-akhdh bil asbab bal huwa min at-tawakkul aidan fa fi qawlihi nasta'in إشارة إلى أن الاستعانة بالله بعد سلوك الأسباب كما في قوله تعالى da ya ce muna bauta gare ka kuma muna neman taimakonka kana neman taimakon Allah duk wanda yake neman taimako akwai abin da ya fara kenan sai na so a taimaka masa ta yanzu cewa tawakkali da Allah ba shi ne ka koma ka kwanta kuma ka jira Allah ya maka ba a'a sai dai ya taimaka maka shine nan sa'i. ba muna bauta maka kuma muna neman ka mana ba a'a muna bauta maka kuma muna neman taimakonka ashe ka fara ne shine abin da Bahaushe ce Allah ya ce tashi in taimaki aya nan da ce din shi ne ma'anar wa iyaka nasta'in kar wani dan jiya ya ji na ce sirrin Fatiha maganin talauci ko sai wani ya koma kawai gida alhamdulillahi rabbil alamin Fatiha kafa saba'in da haka ne za ka yi kuɗi Allah bai taɓa haka ba kuma ba zai a ka ba ba da haka Allah yake yi ba idan kana so ka ga aikin iyaka na abudu wa iyaka na sa'in to ka tashi ka nema sai ka yi wa iyaka na sa'in sai Allah ya taimake ka ina fata an fahimci wannan karka zama rago wajen karatu kar zama rago wajen neman sana'a karka zama rago wajen nema in ka buga nan bai baka buga can in ka buga can bai baka kara gaba duk inda ka ga wani yayi kuɗi je ka kai ma akwai rabon ka a can wannan shine iyaka na abudu iyaka na sa'i wani zai ce to a yanzu ba hanyoyi ba abubuwa abubuwa sun carke kuma gashi mun yi yawa overpopulation ga high demand to bari baka misali wata baiwar Allah mace kuma yarinya bata taba aure ba bata ma taba ciki ba bata taba ciki ba bata ma taba aure ba wata rana kawai sai gashi ta yi ciki ya kake jin raunin mai ciki ya kake jin raunin yarinya karama ya kake jin raunin budurwa ya kake jin kuma raunin ciki yau akai kuma ya kai girman ciki wata tara sannan ya kake jin raunin toman yarinyar da ta tashi a cikin tsarki da nagarta kuma yau gata tana da ciki cikin mahar ya kai na haihuwa wannan toman da yake cikin zuciyarta amma da ta jin yunwa sai Allah ce wa ku zi ilaiki bi in nakla da ta fadi a gindin itaciyar dabino dabino kuma ba yaya busashe ne sai Allah ce ki jijjiga bishiyar dabino kafin dabino ya zubo ba haka kawai zan baki ba sai ta jijjiga sai binan ya zo idan kana so Allah ya ji tausayinka kai mace ne kai ne ciki ne kai budurwa ce idan Allah maɗaukin sarki ya ce wannan na Maryamu jijjiga dabino kafin in baki kai kuma kana ɗaki sai ka ce Allah ya aiko maka dabino har ɗaki an ya kake yi sai ka yi aiki wa huzzi ilayki bi jib'in nakhlati tusaqitu alayki rutaban a akan wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ce mana yace da mu ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wala ta'jal kayi kokarin neman abin da zai amfane ka sai ka nemi taimakon Allah ka ya nuna sai ka fara kokarin sai kuma kai addu'a amma wanda yake yin addu'a Allah ka ban aiki a wuri kaza wani ya samu aiki ya Allah ni ba haka Allah yake yi ba tashi ka nema sai Allah ya baka mun samu fa'idoji 35 saura mana goma sha biyar da ma wasu kuma da in Allah ya sa sun sake zuwa na kara da kuma bayanai da suka shafi wannan sura akan fa'idoji na fikihu su kuma duk gobe ma baje koli su in Allah ya kai mu abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum wa rahmatullahi wa baraka.